assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis takwas ga watan jimadal al'akhir hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan march shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a shekul dr salih bin fauzan buna abdullahi fauzan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi yana karantar da mu illan da jahiliya take ma waɗanda suke rike da addinin annabawa da gurɓata wannan addini da musanya addinin a basu wani saɓanin wanda allah ya aiko annabawa da shi muna jin irin yadda jahiliya ta yi kace-kace da addinin annabi musa da kuma addinin annabi isa zuwan da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi shi ya kawo gyara a cikin waɗannan addinai baki ɗaya kuma wannan jahiliya ga shi ta juyo ta dawo a yanzu tana farmakin addinin da manzon allah ya gyara ɗansu to shine mala yake kan tattauna mana mu ji abu kaza da kaza to fa jahiliya ne ko da kuwa mun ji mun gamsu min amintu za mu yi a matsayin addini to mu gane cewa ba fa addinin da annabi ya zo da shi ba ne wannan addini ne na iblis allah madaukin sarki ya kiyaye muna gargashin almas'alatu sabi'a wasu saba'un matsala ta saba'in da bakwai iktida'uhum da la yuslihu lil qudwa a cikin addinin jahiliya <clears throat> shine ana sa wanda zai jagoranci al'amarin addini ya zama kuma bai cancanta ba an gane a cikin addinin jahiliya wanda zai zama malami a jahiliya ko bai cancanta ba sai ya yi haka mai wa'azi haka liman haka kowa a musulunci ba haka yake ba sai wanda ya cika ƙa'idojin zama sannan zai zama ana fahimtar wannan da kyau ko to mala ya kawo mana awi a cikin sotul bakara inda allah yake cewa <clears throat> wa gada kana fariƙun minhum yasma'una kalam allah wasu daga cikinsu sukan ji maganan allah ma'ana za a karanta alkur'ani ko a karanta attaura ko a karanta injila sun fahimci maganan allah ƙarara madadin su bi to sai su canza su shine summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sai su canza maganan Allah a bayan da tsaf sun fahimci inda maganan allah ya nufa wahum ya alamuna suna sani suke haka kun gano wannan da kyau ko wannan bangare ne na malamansu wanda sun san gaskiya ga yadda gaskiyan yake ƙarara sai su canza me yasa saboda malamai ne jagorori ne da layi yusluhu lil ba su cancanta su zama masu jagoranci ba shi yasa malam muhammad dan abdulwahab ya ce a imma dunsu imma alimun fajirun ko ga malami ne fajiri ga ilimi amma kuma ilimin ba shi ke jagorantar shi ba an gane yana ma ilimin jafa'i yana juya ilimin ne yadda yake bukata ko yadda wasu shi suke bukata suke so a yi wannan shi ake ce ma fajiri a cikin malamai kun gane wannan da kyau ku sai allah ya ce wa izala kullazina amanu qalu amanu irin su da za su haɗu da waɗanda suke muminai ne suna bin abin da allah maɗaukin sarki ya ce ba tare da musanyawa ba sai ce mu ma duk mun yadda da wannan ai duk mun yi imani wannan ai duk maganan allah ne wa idza khala ba'dhum ila ba'din <clears throat> da irin waɗancan za su ware isu isu <clears throat> kalu za ka ji suna tuhuman waɗannan da cewa a tuhaddisuna hum ma fataha Allahu alaikum yanzu ku kuke zuwa kuke gaya masu abin da Allah maɗaukin sarki muku baiwa na ilimi jokun bihi inda rabbikum so kuke ranar ƙiyama idan aka je wajen Allah za ku iya ciwon na malamai waɗannan jahilin da kuke buɗe cikinku a gabansu su ce to a ah, ai kun taɓa gaya mana saɓanin haka kun ga za ku ba allah satan ansa kenan kuna fahimtar wannan su waɗannan yahudawan fajirai su ganin suke yi abin da ma suka sa a ransu ko suke yin shi a matsayin addini har a wajen allah ma addini ne har ma ga so suke yi a yi rufa-rufa ka a faɗi asalin gaskiya da tsari yadda yake domin kar allah maɗaukin sarki ya ji ko kuma waɗannan jahilan da ake cewa ai a zo a yi imani ko abin da suke a kai gaskiya ne su gaba hujja da shi a wajen allah su kuma su rasa yadda za su kun gane asalin yadda ƙadiyyan take yahudu idan suka haɗu da musulmi sai su ce abin da ke addinin ku gaskiya ne mun gani a cikin addinin mu ma mun san shi tsaf to idan aka ware sai su waɗancan malaman sai su rika biya bakinsu suna ce me ya ke irin waɗannan maganganu sauki a lahira su kafa hujja da wannan maganan naku a wajen allah ku rasa inda za ku yi afala ta ake luna ko ba ku da hankali ne ai wannan namu ne a riga ɓoɓɓoyewa kun gano wannan da kyau ku awala ya alamuna allah ya ce wai su ba su san ba annallaha ya alamu ma yi sirruna wa ma yi ulinu allah ya san abin da suke sirrantawa wanda suka ɓoye a cikin ƙoƙon zuciyarsu ba su faɗi ba allah ya san wannan abin da ma suka bayyana allah ya sani da fai da ɓoye a wajen allah da ɗaya ne kun gano wannan da kyau ku sai ce wa minhum ummiyun daga cikinsu akwai jahilai la ya alamuna kitaba illa amani su basan littafi ba sai guri kawai su 'yan tsammani ne su ne muhammad dan abdulwahab ya ce wa imma abidun jahilun shi dai mai san ibada ne amma jahili ne an gane su ne nasara da duk musulmin da ya tsaya a bisa addini irin wannan yana da kishin addini yana son addini amma bai neman ilimin addinin yadda zai yi addinin yadda allah ya ce to shi ma yana cikin waɗannan bala'o'in wa in hum illa ya zunnun allah ya ce su irin waɗannan kawai 'yan zato da tsammani ne an gane ba su da yaƙini kan abin da suke allah ya ce a yi wannan abu amma su a tsammaninsu wannan zaton shine yaƙininsu to allah maɗaukin sarki ya tar da allah wadare da su an gano wannan da kyau ko mun dauki aya na farko mun yi bayaninta aya ta biyu da aya ta uku akwai shigensa a gaba in mun zo za mu yi magana a kai allah ya sa mu dace asharhu al-imamul fauzan ya ce udwatu ahalil jahiliya min al'yahudi yahudi wan nasara wa ghairuhum abun koyi na waɗanda suke bin addinin jahiliya tunda kan yahudawa da nasara da wasunsu ma imma alimun fajirun ko ga malami ne ɗan gada-gada an gane bai tsaya sak da zai gaya ma al'umma asalin madaran gaskiya ba yana tafiya yana rawa yana ƙin tsayawa a kan maganan allah ya saiti to wannan shi yake ce ma fajiri to abin da yake jahiliya ne an gane ko da kuwa lokaci za ka ji kalmomin gaskiya zai tsaya yana wa'azi ɗoɗar <clears throat> still jahiliya yake ba a raba kafa cikin addini ana faɗi duka ne wa huwa la ya amalu bi amalihi la amalu. bi amalihi shine wanda bai aiki da ilimin shi an gane idan da ilimi zai zo la ya amalu bi ilmihi baya aiki da ilimin shi kun gane idan da ilimi zai zo ya bayyana aikin da yake kuskure ne ba zai ɗauka ba shi abin da yake so ilimi ya goyi bayan abin da yake yi shi abin da yake shine gaba ilimi kuma fa shi ke baya an gano wannan da kyau ko shi ne abin da muka karanta maku masu cewa a ƙara jaddada me karanta nassi a yanzu kun gane ƙira'atun nas aljadid su ne wanda suka ce a bar alkur'ani da hadisi ya zama kaman audugar rimi ne a kan iska ma'anan wannan shine malamai ne za su rika ba alkur'ani ma'anan da suke so ba wai allah da annabi a bisa fahimtar malaman farko ba an gane wannan da kyau ko su so suke yi ya zama su suna da ta cewa cikin addini 100 bisa 100 wanda kuma wannan ba zai yiwu ba an gane waɗannan tsare-tsaren yanzu a cikin jami'o'i aka fi samar da su da ƙyanƙyashe su an fahimta ɗan abin da ake karantar da su har mutu ya sami nce ko ya samu digiri bai wuce abin da zaka tattare shi a cikin ilimin ka sa aljihu ba shi za a bashi mil ticket don ya je ya samu aiki kawai yana cin abinci an jima kuma ya zo yana cewa wai su za su gaya ma addini da ilimin addini abin da addini zai yi su ne mun karanta su an gane wannan da kyau ko ɗaya bayan da irin su abu rayya gashi da digiri uku akan addini amma ɓannan da ya ma addini bai gyara komai a cikin addini ba da ta kadarin da mu gama karatun shi a baya kaɗan ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a yau shine addinin da ake yaɗawa a turkiya shine addinin da ake a misra shine irin addinan da ake yau ake sa ƙyanƙyashe su a gabas ta tsakiya an gane ya zama duk aikin da malaman farko suka yi a zubar sai zama kowane malami yana ba nassi irin fahimtar da yake so ne ya bashi ka abin da ke haifar da wannan shine ba su da gogewa na iya shiga su bincike su ɗibo ilmomin da malaman farko suka kawo saboda wannan ragancin da gajarta da takaitan iliminsu to sai suka haifar da irin wancan bala'in amma musiban yana da asali ne tun daga da can can za mu zo za mu karanta da ko a bayanin da muka ce za mu zo za mu yi a kan waye mahadi za ku ji irin yadda 'yan shi'a suka fahimci waye ma manzan allah tukuna an gane da yadda a sha'ira suka fahimci yadda za a ɗauki alkur'ani da hadisi da irin yadda khawarij da ƙadariya da murji'a da jabariya suke fassara alkur'ani da yadda mu'tazila da 'yan jahamiya suka ɗauki alkur'ani da sunna da ko malaman farko ana fahimtar wannan da kyau ku. da aka suka gurɓata addini suka ɓata shi duka to waɗannan su ake ce ma malamai fajirai irin malaman yahudi ne su ana gane wannan su ne wanda allah yake cewa ga karatun ba aiki matsalul ladina hummilu taurata sun malam ya hamiluha yadda ya kamata ya aiki da attauran ba haka suka yi ba allah ya ce su waɗannan malamai kamathalul himari ya hamilu asfara kamar jakuna ne ɗauke da kayan littattafai an gane sai allah ya ce bi isa mathalul ƙaumin ladina kazzabo bi ayatillah kenan da za ka ɗauki wani ɓangaren littafi ka aiki ɗaya ɓangare ka aji ko ka fassara alkur'ani saɓanin yadda allah da annabi suka fassara to wannan ƙarya kawai kake ma allah kuma wannan al'umma sai allah ya hallaka ta an gane duk al'umman da ya zama mafi yawancin maganan allah da annabi ana kawo su a bankare ba a daidai ba sai allah ya hallaka wannan al'ummar ku daina tunanin wai annabi ya yi addu'a cewa al'umman shi allah ya hallakar da su duka ake magana amma wani bangare allah zai hallaka su an fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai mala ya ce mithlu ahbaril yahudi al-munharifin misalin waɗannan su ne malaman yahudawa karkatattu wanda suka karkace ma gaskiya suke bar ra'ayoyi da son zuciyansu wa in ma abidun jahilun ko ga mai son ibada amma yana addini da ka sai tsabin kishin addinin amma bai da abin da yake jagorantar shi akan yin addinin mahala ya ce wa huwal amilu bigere ilimin shine wanda yake kwazo da kokarin yin aiki amma ba tare da ilimi ba misli ruhubanin nasara mala ya ce kamar malaman nasara an fahimci wannan da kyau ko su ne wanda suke zaben inda suke son su ji wa'azi inda suke son su yi wa'azi da kalmomin da suke so an gano wannan da kyau ko haka yadda ake tsari ko wa'azi daban fa karantarwa kuma daban an gane ba ka ɗauko wa'azi ka ƙaƙa ba wa mutane da sunan addini don ba komai ake faɗi a cikin wa'azi ba ko ka ka zaɓo wasu kalmomi na ilimi ka zo da shi cikin al'umma ka ce wannan shi ne za a bauta ma Allah da shi ka zaɓo abin da kake so ne amma ka ɗauko abin dukan shi mana to haka malaman nasara suke shi yasa Allah maɗaukin sarki ya kira su da abidun jahilun kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah irin waɗannan sai suka ɗauki malamansu da masu wa'azinsu suka zame masu kamar ma alloli ma'ana su malaman su ke faɗin abin da suke son aya ta zama ko aya ta karantar ma'ana su littafin Allah yake bi ba su ke bin littafin Allah ba sai suka zama arbaban min dunilla madadin littafin allah ya jagorance su zuwa wajen allah ko suke jagorantar littafin allah su za su ba littafin allah ma'anan da suke son ya ɗauka an gano wannan da kyau ko wannan wani addini ne na tun da na jahiliya da annabi ya zo ya rusa shi to shine yau ake son a tajiridin shi an gano wannan da kyau ko shi ake son a tajiridin shi yanzu ga matasan musulmi nan da yawa 'yan kazallaha duk akan wannan fatowar suke ba akan wannan fahimtar suke sai da su ga dama su ba nassi ma'ana kuma dole nassin ya haƙura ya ɗauka allah maɗaukin sarki ya kiyaye to waɗanda suka bi irin wannan sai allah ya ce to fa ba shi suke bauta ma ba waɗannan su ne abin bautansu allah shi kyauta aya ta ɗaya cikin suratul tauba yuhalliluna lahumul harama irin waɗannan malamai suna halattar masu da haram allah ya ce kar ai kaza su kuma irin waɗannan malaman sai su ce a yi akwai wa wajahi ko an yi saɓani ko akwai fahimta ko kaza kun gano wannan da kyau ku ƙarar allah ya ce kaza a'a su kuma su ce kaza a eh. sai su yi tawili to daga lokacin da ka bi malami a irin wannan to ka mai da shi allanka kun gano wannan da kyau ko yanzu ka yi ma allah tawaye ga ka dai musulmi amma kana da alloli biyu allah allah sosai da kake yaudaran mutane kake yaudaran kanka da kuma allah wanda yake kake bauta ma gashi nan da yake bankara maka maganan allah ya nuna maka kakkabi abin da allah ya ce karara don ya saba ma tsarinku da abin da kuke so an gano wannan da kyau ko ai ba zai zo ya kalli zina ya ce maka zina halal ba ne ba zai gaya maka wannan ba ba zai kalli giya ya ce maka giya halal ba ne ai tsari ne na addini da allah zai ce a bar kaza ko tsari na rayuwa da allah zai ce a bar kaza kai kuma ya san kai jahili ne ba ta yanda za ka iya fahimtar haka sai zai nuna maka Aika zan ma da ake kai ma daidai ne kawai kai kuma saboda wasu manufofi naka da suke daidai da nashi kawai sai ka raka ka ci gaba da tafiya a haka ka mai da shi arbab allah shi kyauta Wai wa yuharrimuna alaihimul halal irin waɗannan za ka ga suna haramta ma bayi halal abinda allah madaukin sarki ya halatta su kuma za su yi ƙoƙari su haramta babu dalili daga allah sam wa yati'unahum fi zalika kuma su jahilan sai ga suna malaman biyayya a haka wa fi suratul baqara yaqulu ta'ala a cikin suratul baqara Allah madaukin sarki yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum yanzu ku kuna tsammanin wai irin waɗannan su imani da ku ku yanzu su yadda da ku Allah yana magana da su waye da mutanen madina ne lokacin da suke allah allah wai yahudawa su imani da su saboda zaman gari ɗaya a madina da kuma makotaka abokan hudansu ne cin daga annabi ya zo da addini to su fata suke duk wanda ake tare shi ma ya rabauta da wannan alkhairin da annabi ya zo da shi to shi ne allah yake haƙurtar da mutanen madina su kwantar da hankalinsu yahudu ba za su bi su ba ya ce a fitar ma'una yanzu kunan kuna tsammanin an yi uminu lakum waɗannan su yi imani da ku wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah bayan a cikinsu akwai waɗanda sun san maganan Allah kuma suna karanta maganan Allah laila nahar mai harri min ba'di ma aqaluhu su canza maganan Allah bayan sun san maganar Allah yanzu wannan aya kai tsaye ta sauka ne a kan malaman yahudu kuma kar ku manta a hadisi annabi ya ce al'umman shi za su bi take-take na yahudawa tako bayan tako haka yadda suka yi suma malaman wannan addini sai sun yi haka in ji annabi ya ce yahudawa sun kasu gida saba'in ɗaya nasara sun kasu gida saba'in biyu ya ce al'umman shi za su girme su da kashi ɗaya annabi ya ce saba'in na yahudu 'yan wuta ne ɗaya ne 'yar aljanna saba'in da ɗaya na nasara ya ce 'yan wuta ne ɗaya ce 'yar aljanna ya ce saba'in da biyu na wannan al'umma duk 'yan wuta ne ɗaya ne 'yar aljanna an gane shi sa sanda annabi ya tambayi abdullahi dan salam yaya karkasuwan yahudawa yake sai ya gaya mai yadda annabi ya karantar sai ke cewa kaga cikin wannan karkasuwa saba'in da ɗaya nasu kowane kashi yana ganin shi ke kan daidai abokin osuman shi kuma fa ba daidai yake ba saboda su duka sun sauka a kan nasi an gane wannan da kyau suna jin maganan allah kuma sun fahimci maganan allah tsaf sai su juya shi wahum ya alamuna alhali suna sani fa qawluhu aftatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu mala yace haula'i humul ulama'ul fajara waɗannan su ne fajiran malamai ka san maganan Allah ƙarara ka sa ƙafa ka taki ka juya maganan Allah baya ka ba maganan, maganan Allah wata ma'ana saɓanin fassarar da annabi da malaman farko suka yi mata ya ce waɗannan su ne fajiran malamai yasma'una kalamallah suna jin maganan allah wa huwa taura ita ce a taura wa ya arifunahu sun san maganan allah wa ya ta'allamunahu kuma suna koyan shi <clears throat> kan ku ɗauka wai sun sani ne sun yi watsi suna zuwa makaranta amma duk maganan Allah da ba ta masu yadda suke so ba to maganar banza ce sun mai hu sai su canza maganan allah na alfazahu wa ma'anihi lafazin ma su canza ma'anan ma su canza don ta daidai da tsarin da su suka zo da shi min da ma aqaluhu wa hum ya'lamun bayan sun fahimci madaran maganan Allah suna sana suke haka ai min da ma arafu lafzahu wa ma'anahu sahih bayan sun san lafazin kuma sun san ma'ana ingantacciyar ma'ana sai su bankare ma'anan zuwa ga wani abu daban to waɗannan su ne fajiran malamai daga cikin yahudu akwai fajiran malamai daga cikin nasara akwai fajiran malamai daga cikin musulmi duk wanda ya ɗauki wannan sifar to ya shiga ciki allah ya kiyaye mala ya ce min ajali a hawa'ihim ka ji dalilin da yasa suke haka saboda kawai son ransu son zuciyarsu, ya suka so ya suka tsara haka suke son su juya maganan allah tabi abin da suke so wa agradahum da kuma manufofinsu wa shahawatihim wa shahawatihim da kuma sha'awoyin zuciyarsu su suna yin addini ne alal ahawa'i wal agradi wa shahawati kun gane su 'yan addinin sha'awa ne 'yan addinin birgewa ne su 'yan ra'ayi ne su 'yan tunani ne su 'yan abin da muke so shi za mu ba wanda ya isa ku gane wannan shi ya kai su cikin bala'in da suke ciki kuma abin mamaki suna nan suna gudanar da addini irin wannan a karkace a bauɗa sai allah maɗaukin sarki ya rika zuwa da bayanai ta bakin allan ko annabi ko malamai daidai da abin da suke na banna da yake wakilan shaɗan ne yanzu yanzu na shaɗan sai zo masu da wani abin kuma madadin su tuba sai su ƙara fadawa cikin wani bala'in kuma shi ne min ba'adin ma aƙaluhu sun fahimci abin da suke a kai ba daidai ba ne wahum ya alamuna suna sana suke yi kawai sun ga dama ne allah ya kiyaye mu mala ya ce kama hasala minhum fi qissati zani fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al'amarin ya faru da su dangane da kissan mutumin nan da ya zina a zamanin annabi fil madina a garin madina hina ma zana rajulun minal yahudi bimra'atin minal yahud an samu wani bayahude ne ya zina da wata bayahudiya da aka kama su faƙalo sai suka ce izhabu ila hadar rajuli ya anuna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai za a je a yi annabi zolaya ku je wajen wancan mutumin kaji yadda yahudu suke ce ma annabi saboda sun raina annabi ɗari bisa ɗari an gane shi yasa ba yadda za a yi kace za ka yi da'awa ko za ka yi addini face sai allah ya fidda irin yahudawa a inda kake yanda aka ci mutuncin annabi sai an ci mutuncin mai ko da kuwa da a wannan a ƙauye kake yin ta sai allah ya jarraba kai ga ya za ka iya yin haƙuri da yadda annabi ya haƙura kun gane shin za ka yi irin nashi ko ko za ka yi irin naka an gane wannan da kyau ku ku dai ji abin da suke faɗi ila hadar rajul wannan mutumin kuma wa suke nufi da wannan izgilancin manzo allah fa kuma allah yana da yadda zai yi da su yi kyale amma yau suna ina yau ga na annabin ana karantawa nasu fa sai da karanta a ce allah wadarai an fahimci wannan da kyau ku allah ya kyauta to shine sai yake cale annahum ya alamuna anna taurata saboda su sun san a taura fi harrajamu a ciki akwai bayani akan duk wanda ya zina to hukuncin shi shine a sa dutse a jefe shi har ya mutu wahum la yuriduna rajma su a ransu a bisa sha'awansu da manufansu da son zuciyansu ba so suke yi a hukuncin allah na jefewan ba la'allahu ya hakumu fihi ma bi hukumin ashalu minar rajimi kun gane mai yiwa a je wajen annabi a samu wani hukunci mai sauki shi da irin wannan addinin da yau ake a cikin musulunci wai sai allah ya ce kaza annabi ya ce kaza malaman faskosi fassara tsabba inda aka saba tsakanin maganan allah da maganan annabi da dukkanin maganan malaman farko to waɗanda suke kan addinin jahiliya irin wannan na yahudu sai su a tafi wajen malam wane an gane a tambayo shi shi malam wane abin da ya faɗa shi za a bi ina na allah ina na annabin ina na malaman farkon kuna gane ƙaryan ku kuna gane addinin yahudu na bayyana karara? kuna gane jahiliya ku ga maganan allah a hannunsa cikin attaura cin da maganan ba masa ba to a tafi wajen wancan kila a samu sauƙi <clears throat> kun gane idan ɓannan ta yi ɓannan kuma to sai a gayyato jahilai sai a zauna da jahilai a ce ku ne za ku ba da shawara yanzu abin da kuka faɗa da shi za mu aiki madanin a ce to na allah kun ƙi ɗauka <clears throat> kun ɗaukan na annabi <clears throat> sai nawa eh sai na jahilai jahiliya kenan za mu zo kan wannan akwai manyan misalai a kai allah madaukin sarki ya kiyaye faja'o ilaihi sai suka taho wajen annabi ya min humal hukuma suna neman hukunci a wajen shi ala haza zani wa hazihi zaniya akan waɗannan mazinatar farrasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala suna zuwa sai annabi ya ce ma ta ji duna fit taurati ala manzana kajin da ake yi kana zuwa ka samu malami ka ce ala gafarta malam muna da matsala ne kan kaza to matakin farko malamin allah ne cewa zai je ka zo man da asalin bayanin kun gane wanda kuke saɓani a kai je ka zo man da shi in gana ka in gana wani ɗin kun fahimci wannan shi ne asalin abin da ya kamata sanda suka zo suka ce a yi masa kaza sai annabi ya ce ku a cikin attauranku me a ciki ku kawo attauranku kun da yadda yake yi ba kawai a yawon wajen ra'ayin malamai ba dama allah yana da haɗin gwiwa ne wajen jin fassara maganin shi da maganganun malaman yau sai an ɗauko na zamanin annabi ya taho ya taho har a tike ga ina ga malaman yau haka yake yi sai a gabe saba ba to sai a ɗauka wafi riwayatin a wani ruwaya na wannan kissa annabi ya ce ma ta ji duna fit fi sha'anin rajimi a cikin attaura wani hukunci ne kuka samu aka yi magana kan jefa mazinata ƙalo suka ce fiha annana nusawwidu wujuhahum ai mu kawai an gaya mana ne a samu bakin tukunya a shafa a su kawai shi na a sake su wani rikibuhum alal hamir mu ɗora sa kan jaki wani ofu bihin fil aswaki a kewaya da su cikin kasuwa ƙarya ne ba wallahi tsaban ƙarya ne kawai suke ma Allah a cikin taura ƙarya ne ba inda aka ce mazinaci a shafa mai shuni a fuska a ɗaura shi a kan jaki a kewaya da shi kasuwa ba wannan ƙarara ƙarya suke ma Allah kuma malamansu ne ba malamansu ne suke masa ƙarya da suka wannan ƙaryan fasa alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi bin salamin sai annabi ya tambayi abdullahi dan salam annahu min ahbarihim shi ma daga cikin shehunnansu ne a da wa qada aslama lokacin ya musulunta qala sai abdullahi dan salam ya ce kadabu ya rasulullah Allah manzala ƙarya suke yi fatsalaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama minhum taurata sai annabi ya ce ku kawo tauran falamma ahdaruha yayin da suka zo da attaura wada ibnu suriya sai ibnu suriya sai ya sanya yatsan shi asbu'uhu ala ayatin rajimi ya dafe ayan da ke bayani akan jefe mazinata an zo wajen bayan an yi wancan ciwaciwon ta tashi to yanzu wannan ma ita ma wai bari a shirya wata sabo ciwaciwai yana yin wannan makircin faƙala laho abdullahi bin salamin sai abdullahi ɗan salami ce irfa asbu'uka ɗage yatsanka falamma rafa'ahu idza ayatin rajimi yana ɗagewa sai ga ayar rajimu taluhu tana haske fit a cikin attaura fa'amara bihi man nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sai annabi ya ba da izini farujuma bil hijara aka jefe su da dutse hatta mata har suka mutu fama rabi hat tijaratuhu abin da suka nufa shine mai samun sauki saukin ya samu kuma sun shiga bala'i sakamakon kafirce ma maganan Allah shi yasa magana allah ba ka isa ka canza ta ba ko ka canza wawaye irinka za ka yaudara ka dai amma allah sai ya bayyana ma sauran al'umma hakikanin gaskiyan yadda addini yake allah ya taimake mu wannan hadisi ma ya ce a bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 3635 da lamba na 4556 da lamba na 6819 da lamba na 7543 muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1699 da lamba na 1700 daidai allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan shahararren aiki ne a wajensu kuma har yau irin waɗannan malamai 'yan son zuciya ka suke duk abin da ya saba ma abin da suke yi ko ba ƙur'ani ba ko allah ne zo ba za su ba ba hadisi ba ko manzan allah ne zo ba za su ba su ne da su ji kunya a nan gara a lahira duk abin da ma zai faru ya daɗe bai faru ba su ne ulama'ul fujjar allah shi kyauta mala ya ce fahaza min taharifi ulama'ihim li la? fauzan ya ce wannan shine ɓangare na canza wanda malamansu suke ma maganar allah wa kada kada bo alallahi subhanahu wa ta'ala hakika sun yi ma Allah ƙarya wa ko wa akhiffu hukumahu wa akhfu hukumahu kuma suka ɓoye hukuncin Allah suka faɗi wani abu saɓanin haka don sun san jahilansu ba su sani ba wa min taharifihim yana daga cikin canza maganan Allah ma zakarahu Allah anna amarahum an yadkhulul baba sujjadan Allah madaukakin sarki ya ce ma yahudu da suka yi laifi suka nema a karɓi tubansu sai aka ce to su shiga ƙofa suna masu sujjada wa an ya ƙolo hutta kuma su ce allah ka kankare mana zunubanmu ne hutta an na allah ka kankare mana zunubanmu fa abdalu huttatan bi kalimati hanta sai suka canza kalmar hunta da kalmar mai hintatun mai suka ƙara nunin kaɗai bin nun fazadu fi kalamillah sai suka ƙara cikin maganan allah ma laisa minhu abin da baya ciki ko ka ƙara ko ka rage ko ka musanya ko ka ɓoye duk wannan yana daga cikin ɓannan wata harifu huwa a ziyada fi kitabillah yana daga cikin taharif ƙari cikin littafin allah awin naqas min kitabillah ko kuma rage cikin maganan Allah au tafsiri lahi bigeri ma'anahu ko ka zo ka fassara maganan Allah ba da ma'anan abin da Allah yake nufi ba fa haza huwa taharifu mala ce wannan shine canza maganan Allah kun gane li'anna taharif imma an ya kuna fil lafzi canza maganan Allah ko dai ta hanyar lafazi wa imma an ya kuna fil ma'ana ko ya zama ta hanyar ma'ana mun gane ga lafazin da allah ya faɗa ka faɗo wani lafazi ba shi ba ga ma'anan maganan allah yadda take ka juyar da ma'anan maganan allah zuwa ga wani abu can daban ala hadhan namti kullu man yuhawila tafsir al malam fauzan ya ce a bisa wannan yanayin duk wanda ya nufin fassara alkur'ani awil ahadis ko hadisan annabi bi gairi ma'anahu masahe ba da haƙiƙanin ma'anan alkur'ani na garba min ajilin nusratin mazhabihi kawai don fa taimaki mazhabin shi a wittiba'i shahawatihi ko ya biye ma sha'awan abin da yake so au husulin matma'ihi ko abin da yake sa rai yake kwaɗayin ya samu gare shi to wannan ya shiga bala'i ƙala ta'ala allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna da za su haɗu da muminan kwarai za ka sun ce su ma sun yi imani wa haza huwa nifaq malai ce wannan shine asalin munafinci wan nifaqu harifin nususi tariqatil yahudi malai ce munafinci shine canza nassi kuma wannan hanya ne na yahudawa an gane wannan ga yadda na ya yi kai kuma sai ke wani waje can daban da shi to ka shiga matsala allah maɗaukin sarki ya kiyaye sun maƙala ba da ha wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa hum illa yazunnun ha'ula'i humul ubbadul juhal mala yace waɗannan su ne jahilai masu ibada ya ƙara'unar taurata suna karanta a taura walakin la ya arifuna ma'anaha amma ba san ma'ananta ba fayyattakhidhuhum ha'ula ya immatan lahum wahum juhal sai a ɗauke su a matsayin jagorori alhali kuma jahilai ne fala ya juzu dawo illa bi alimin malai ya ce bai halatta a yi koyi da kowa ba sai malami amilin mai aiki da ilimin shi wa ha'ula'i irin waɗannan malamai masu aiki da ilimi humur rabbaniyun su ne malamai masu tarbiyyar al'umma waka zalikal ubbad al-juhal la yuktada bihim haka bayi kawai masu ibada da jahilci ba a koyi da su wa in kana indahum zuhudun wa ibada ko da suna da taka tsantsan da yawaita ibada ba a koyi da su ana zubar da su ne Aikoyi koyi da waɗanda suke su malamai ne lakin na hum ala gairu tariqi sahih in dai suna kan hanya ba ta kwarai ba wa gairu hudan min subhanahu wa ta'ala ko ba suna kan shirya daga Allah maɗaukakin sarki ba to an riga an samu matsala an gane wannan da kyau ku wannan shi ne a takaice abin da ya kawo kuma da za a kalli mafi yawancin malamai haka suke ba duk abin da suka yadda suka tsara suke a kan shi idan maganan allah ya zo ya ce ba daidai ba ne ba za su bana allah ba in na annabi ya zo ya ce ba daidai ba ne ba za su ba ba za zo da wani su dabarin zance su wayance kuma su shiga da yin ɓannan to malai ce waɗannan su ne malaman jahiliya allah shi kyauta almas'alatu thamina saba'un mas'ala ta saba'in da takwas tanaquduhum fi mahabbatillah za ka same su kullum tufka da warwara suke makansu wajen da'awan san Allah mu muna san Allah mu za mu bauta mu Allah mu muna tare da Allah mu muna kaza Allah kun gano wannan amma still suna makansu tufka da warwara kuma mala ya ce da'awahun la za ka same suna da'awan san Allah ma tarkihim shar'ahu tare da akwai shari'ar Allah cikin shari'o'in da ya tsara ya ce a bi su kuma sun sa kafa sun yi holi da wannan shari'ar fatalabahumullahu bi qawlihi sai Allah madaukin sarki ya neme su yayin da yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske ku da kuka ce kuna son Allah an gane wannan da kyau ku ba suna da awon san Allah ba ba suna da awon bin addinin allah ba ba suna da awon roƙo dangane da tsarin allah ba to allah madaukin sarki ya neme su da wasu tsare-tsare wanda za mu zo mu je su a nan da izinin allah aya ta ɗaya cikin suratu ali imran mala ya ce a sharhu al fauzan ya ce min dalalil yahudi wa man sha daga cikin batan yahudawa da kuma waɗanda suka bi ta farki irin nasu da awahun mahabbatalla ma annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala daga suna da awansu suna son Allah Allah kaɗai suke so a ransu za su ta toto da yada wannan alhali kuma akwai yadda suke saba ma umarnin Allah kai tsaye wa alamatu mahabbatillah mala ya ce alaman da gaske kana son allah ittiba'u amrihi shine bin umarnin allah kama ƙala sha'ir kama yadda mawaƙi yake cewa lauka na hubbuka sadiƙan la'ata'atahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u ya ce da ƙaunan da kake ma allah da gaske ne kai mai gaskiya ne wajen da'awan kai kana ƙaunan allah da ka rika ma Allah da'a cikin duk abin da Allah ya faɗa innal muhibba ya ce lalle mai ƙauna na gaskiya ga Allah liman yuhibbu muti'u za ga yana yin da'a ga wanda ya ce yana so ɗin kuwa kun gano wannan da kyau ku amma Allah ya yi nan kai yi nan maganan Allah ya yi nan kai yi nan an gane kuma yau ka ce ai muna son Allah kadiya kake yi wannan addinin jahiliya ne da'awan imani da ƙaunan allah da ɗa'a ga allah a fatan baki amma aiki ba ya saba ma wannan wannan ƙarya ne allah shi kyauta mala ya ce wa haza kama fi ƙaulihi ta'ala wannan ya tabbata kamar yadda ya zo cikin faɗin allah ƙul in kuntum tuhibbuna allah ko inda gaske kuna son allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullahu sai Allah madaukakin sarki ya so ku aya ta 31 cikin sotu ali imran fal yahudu wan nasara yaquluna su yahuda da nasara suna cewa nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu wai su 'ya'yan Allah ne sannan kuma su su Allah madaukakin sarki ma yafi so domin su su ne wanda suka fi kowa Kaunan allah maɗaukakin sarki kun gano wannan da kyau ku sun fi kowa yada ƙaunan allah san allah ƙaunan allah san allah amma menene ƙarya ne to shine sai yake cewa wa ma haza yukhalifuna shar allah tare da iwon san allah kuma za ka same suna saba ma shari'ar allah subhanahu wa ta'ala fadalla zalika ala kadhibihim fi da'awahum sai allah ya nuni a kan ƙaryansu cikin abin da suke da'awa haisu bai bi iqamati dalili alama yadda ona min muhabbatihi domin allah madaukin sarki ya nemi su kawo dalili cikin abin da suke da'awa na cewa lalle suna ƙaunan shi wa zalika bittiba'i rasulihi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dalilin ƙwaya ɗaya ne kawai su ba annabi muhammadu duk abin da za su faɗa ai kaza ma ƙaunar ba wannan ake so ba ku bi shi inda gaske kuna ƙaunar Allah malam ya yaf'alu yayin da suka bin annabi zahara kadhibihim sai ƙaryansu ya bayyana ƙarara wa kadhalika sufiya malice haka sufaye ma yubayyinuna dinahum ala annahum yuhibbuna Allah yuhibbuna Allah azza wa jalla sufaye haka suke yada cewa addininsu addinin ƙaunan allah ne addinin bege ne waya ƙoluna suna cewa al'ibada hiyal mahabba wannan addinin su sufaye ne kaji wanda suke da awon sunna wannan kalmomi a bakinsu wai ai kawai mai ibada mai bautan allah shine ka so allah wannan sufanci ne san allah nau'i ne na me na ibada shi ma yana da ƙa'idoji da matakai ba san allah irin yadda ake son budurwa ba ne a yi ba san allah yadda ake son abinci ba ne a yi ba san allah irin yadda ake son kayan masarufi ba ne a yi ai shi san allah sai ya gaya maka ya ake son shi an gane ba shi ne zaka ji irin wannan begen nasu sai kato zai na cewa i love you allah i love you kaji dan iska mun gane wannan da kyau ko wannan shine kaunar allah irin wannan iskanci wannan ishku ne a yi. an gane wannan da kyau ko cutan jaraba. allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce fanahanu la na abudallaha haufan min narihi za ce su ai ba sa bauta ma allah don tsoron wutan allah wala ɗan an fi jannatihi kuma ba sa bauta ma allah wai don fatan allah ya sa su cikin aljannin shi wa inna ma na abuduhu wai su suna bauta ma allah ne na nuhibbuhu wai su kawai suna son allah ma annahum shar shar'allah da haka sai ga kuma wasu ayyuka na suna saba ma shari'ar allah subhanahu wa ta'ala fala yattabi'unar rasul ba sa da'a cikakke ga manzon allah wa inna ma yattabi'una masha'ihahum kawai suna bin shehunninsu ne wa sabu turuk da ko malamansu na ɗariƙa allati yubayi onahum alaiha ala sam'i wa ta'ati lahum wanda sun rufe idansu ɓam shehunninsu da malamansu kawai suke bi abin da suka gaya musu shine a bar bi amma na allah da na annabi ba ruwansu da wannan wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahama umiru duk yadda suka umarce su koya wahalan umarnin yake ba za su saba ma umarninsu ba za su yi masa ɗa'a ɗari bisa ɗari hatta innahum ya ƙolona har suna cewa innal murida ma'a shekhihi ai muridi a gaban shehin shi kalmayit baina yadai ghasilihi ai kaman matacce ne a gaban mai wanka yanzu gawa tana ma mai wanka gaddama wajen wanke hannu ko wanke kafa ko wanke baya ko wanke kai ko abin da ya kama da haka ba sai yanda shi mai wanka ya yi da gawa ba to haka wai muridi ya kamata sai yanda shehi ya yi da shi sannan zai yi su suna ƙaunan waɗannan shehunai ƙauna na ƙurewa na ƙololuwa ba tare da bin tsarin yanda allah ya ce a yi ba so suna bin malamansu ne ba bin allah ba hatta innahum ya ƙolona har suna cewa to sai mala ya ce mala huktiyarun shi muridi bai da zaɓi wala lahu ghaira maktarahu shekhahu bai da abin da zai in ba abin da malamin shi ya zaɓan mashi ba fa tiba'in rasulun sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ina bin annabin an goce annaba a wani gefe can daban an hada ka da wasu karti kenan ka fahimta nasaranci yahudanci sufanci duk jahiliya ne an gano wannan da kyau ku to shine sai malai ya ce fahim kazibuna fi hazihi da'awa wannan da'awan da suke na cewa su suna bin allah to su makaryata ne da'awan suna bauta ma allah wannan ƙarya ne da'awan ƙaunan allah wannan ma ƙarya ce domin gaba ɗaya san allah bautan allah tsarin bin allah ba su ma sai da ya kamata a bi allah ba mahala ya ce wale haza ta haddallahu jalla wa'ala ha'ula ilmudda'ina to da wannan ne sai allah maɗaukin sarki ya ƙalubalanci waɗannan masu da'awa le muhabbatihi wanda suka ce suna son shi bi hazil aya allah ya ƙalubalance su cikin wannan aya cewa ƙul ka ce masu in kuntum tuhibbuna allaha in da gaske kuna son allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku in wannan wa kamata abu a gane kana son Allah an za Allah ne kaɗai fa alamatu mahabbatillahi alaman ƙaunan Allah ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine bin annabin Allah mahala ya ce faman wajatta fihi hadhihi sifa duk wanda ka same shi da siffan yana ma annabi da'a fa innahu sadiqun fi da'awahul mahabba wannan mai gaskiya ne wajen da'awan cewa yana kaunan Allah wa man faqada hadhihi sifa duk wanda ya rasa wannan sifa na yi ma annabi da'a wa hiya ittiba'un lirrasul shine biyayya ga annabi fa innahu kazibun fi awahu wannan ƙarya yake wajen da'awan shi faƙada zakara subhanahu dalilal muhabba wa thamaratuha allah maɗaukin sarki ya faɗi dalilin ƙaunan allah da kuma riban ƙaunan allah fa daliluha abin da ke nuni a matsayin dalilin kana son allah ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine bin annabi cikin abin da kake so da abin da baka so wa samaratuha riban da zaka samu in ka bi annabi nailu muhabbatillahi lil abdi Allah zai so wannan bawon wa maghfiratu dhunubihi kuma Allah zai gafarta ma bawon zunubi wa kadhalika hadha yutarridu fi kulli man yadda'i muhabbatar rasul wannan shine goron da ake koran duk wanda yake da awan ƙarya na cewa yana ƙaunan annabi wa huwa la yattabi'ahu alhali kuma baya bin annabin to da haka za ka gane karya yake yi kana son annabi eh za mu kalli ya imaninka ya ibadanka ya mu'amalanka ya sulokinka ya maganganunka ta haka za a gano ba da'awa da baki kana faɗa ba kowa in da'awa ne shi ma zai iya wannan iddiayin an gane wannan da kyau ko da'awa da baki abu ne mai sauki cin da dai magana in ka ga dama kai ta yi za ka yi ta yi cin da ba biyan harajin magana yake ba yi an gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce faman yadda ona muhabbatar rasul kaman yadda ona muhabbatar rasul kama wanda suke da'awan cewa su suna ƙaunan annabi ويكتبون في fi والمجلات wal mujallat za ga sun je rubuta a cikin mujalloli cikin jaridu cikin abubuwa iri-iri ana rubuta allimu auladakum mahabbatar rasul ku karanta da yayanku san annabi wahum yabtadi'una albida alhali kuma su suna nan suna kirkiro bido'i wa yuhaddisuna almawalid suna kirkire-kirkiren mauludodi wan nabiyyu naha an ittibanil bida'i kuma gashi annabi ya hana bida'a fahum yad'una mahabbatihi kuma su kullum da'awa suke yi ai suna ƙaunar manzon Allah wa yukhalifunahu fi ihdasil bid'a kuma suna saba ma annabi wajen ƙirƙiran bida'a wal khurafat da abubuwa na shirme allati naha anha wanda Allah ya hana su wa haddara minha kuma ya ja kunni akan abari an gane wani wajen na tsaya ne kawai ba sai mun karanta mun tsaya mun yi dogon sharhi ba in dai daga kana san allah da annabi ko ka bi in kana san qur'ani dokan da qur'ani ya faɗa a komi ka bi dokan da hadisi ya faɗi a komi ka bi ba ka tsinci abin da kake so ka zubar da wanda baka so ba kana wannan ƙarya kake yi an gano wannan da kyau ku duka dokokin za ka bi duka za ka yi maɗa'a abin da kake so da wanda baka so abin da ka yadda da wanda baka yadda ba wanda ka gamsu da wanda baka gamsu ba duk a dole a haka za ka yi biyayya amma za ga yan bida kullum suna an allimo auladakum mahabbatar rasul ku sanar da yayan ku kaunan manzon Allah manzon Allah shine abun kauna yan yan yan yan yan yan yan amma kullum kokarin su kirkiran me bid'a da kuma raye me bid'a ita kuma bid'a nema take ta watsa ma annabi kashin kaji yan bid'a kullum me suke yi zargin annabi suke da ɓoye shari'a kun gane surutu da da'awa a baki bai bayyana gaskiyan abin da kake yi a ga aikin da kake shi ne gaskiya in da'awa ne ya kowa ma sai da'awa in riyawa ne kowa ma sai riya ai ai surutun baki ba shi ne aiki ba aiki shi ne abin da kai wanda ya dace da ka'ida na shari'a jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku shi yasa yana daga cikin addinin jahiliya riya kaunar Allah amma kuma aikinka ya saba ma abin da Allah da annabi kuma suke kira a kai wannan banna ne ba dan karami ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi inda mu kwana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik assalamu alaikum.